addu'a ta hudu. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa anta wahdaka la sharika laka almannanu ya badi'a samawati wal ardi ya dhal jalali wal ikrami ya hayyu ya qayyumu inni asalukal jannata a'udhu bika minan nar da abu dauda da nasa'i da ibn maja duk su suka fitar da wannan riwaya kuma sahihi ya ce ingantacciya sahabin da ya karɓo wani addu'a daga annabi shine anas dan malik anas dan malik manzo Allah yana wannan addu'a Allahumma ya Allah inni as'aluka ina roƙonka bi anna lakal hamda kai ne kake da yabo kuma kai ka cancanci yabo shine alhamda duk wani wanda za a yaba bayan ka haka ne ko yawwa ina ce sai mutum ya abin birgewa ake yaban shi to akwai wani da ya yi abin birgewa sama da Allah babu to shi sa yaban ma na Allah ne la ilaha illa anta babu abin bautawa da cancanta in ba kai ba wahdaka kai kadai kake la sharika laka baka da shariki baka da abokin tarayya almannanu mai yawan baiwa mai yawan kyauta mai yawan ni'ima shine almannan mai baiwa mai kyauta mai ni'ima kuma wanda in ya baka shi ya cancanta ya maka gori shine almannan dan kuwa in Allah ya baka yana da ikon ima gori ko amma dan adam watakila akwai ja gori abun zargi ne ga dan adam li'anna insana huwa la yamliku shay'an dan adam ai bai mallaki komai ba ko Allah ne ya mallaka so Allah shine in ya baka ma in ya ma gori ya cancanta amma dan adam a'a watakila kawai sababi ne ya zamanto na samu in zaka samu abu a biyo ta hannun shi amma ba shine mamallakin abin a haƙiƙa ba to wannan almannan yana daga cikin sunannakin Allah shi sa ake ce da mutum a sa masa suna abdul mannan abdul mannan bawan mannan almannan min asma'illahi ta'ala ya badiya samawati wal ardi ya wanda ya kirkiri kalmar badiya ana nufin kirkira ka san ta fi kwarewa ba wai wanda ya halitta kawai ba duk tana iya ɗaukan ma'anar halitta din amma tana nufin wato ibda in an ce ibda wato kirkira mutum ya kirkiri abu al'agairi misalin sabiq ya kirkiri halittar samman ba tare da ya kwafo a wani wuri ba ai ba a taɓa yin wasu sammai a taɓa yin wasu ƙasai ba haka kurin ya kirkire su Ɗan adam ba a taɓa yinsa ba Allah kurin da iliminsa da hikimarsa ya ƙirƙiri halittar ɗan adam ɗin ya fito a haka kafintan da ya fara yin wata irin kujera da ba a taɓa yinta a duniya ba shi ya yi ibda ɗinta ya fi burgewa sama da wanda kwafanta yi a wani wuri hotonta aka kawo masa ya kwabaye ko to Allah ne badi'a in an ce badi'a wanda shi ya fari halitta ba wanda ya riga shi kafin wato kafin shi ba wanda ya taba yi to shine badi'a samawati wal ard wanda shi ya kirkiri halittar sammai da kasai shine mukhtari'uha kenan daga al kirkirar abu ala ghairi misalin sabak ya zal jalali wal ikram ya ma abocin girma ya ma'abocin mulki zaljalal girma al-ikram shi ma girma da mulki ko kuma za ka iya fassara al-ikram da al-in'am da al-ihsan duk yana iya ɗauka mai ni'imtawa mai kyautatawa tabaraka wa ta'ala ya zaljalali. jalali wal ikrami ya hayyu ya kayyumu ya rayayye ya tsayayye da tsayuwar kansa ba wani ne ya tsayar da shi ba Allah a tsaye yake tsayuwa ta kansa ba wai wani ne ya tsayar da shi ba inni as'aluka aljannata ni ina roƙonka ka bani aljanna wa a'udhu bika minan nari ya Allah ina neman ka tsare ni daga wuta ya zo a ƙarshen wannan hadisin banza Allah yana cewa duk wanda ya wannan addu'a laqad da'a Allah bismihi azam duk wanda ya wannan addu'a to tabbas haƙiƙa ya roƙi Allah da sunansa al-ismul a'zamu da ake nema wanda alladhi idza du'iya bihi ajab wanda in dai an kira Allah da sunansa al-a'zamu babban suna to Allah yana amsawa wa idza su'ila bihi a'ata kuma in an tambaye shi yana bayarwa tabaraka wa ta'ala kenan a cikin wannan addu'a akwai ismullahi al-a'zam tana da amfani amfanin yin addu'a da ismullahi al'azam shine garanti in ka roƙa an karba tabbas Don annabi ya ce in dai an roƙa da ismullahi al'azam to an karba in an nema kuma to an bayar so yana da kyau mutum ya rike wannan addu'ar Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa anta wahdaka la sharika laka المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار إمام الشوكاني يا faɗa cewa دا اسم الله الأعظم ما لم yi saɓani magana magana ta fi arba'in wace kalma ce kwaya ɗaya za ka iya cewa ita ce ismullahi al'azam akwai maganganu masu tarin yawa na malamai to amma hafiz ibn hajar al-asqalani Allah ya masa rama yake cewa zancen da ya fi nauyi yafi inganci yafi karfi a cikin ayyana ismullahi al'azam shine Allahu la ilaha illa huwa al-ahadus samadu alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahadu duk addu'ar da ta zo da wannan lafazin to ta zo da ismullahi al'azam aka ambaci Allahu la ilaha illahu al-ahadu samadu alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad wasu kuma sun faɗi wata maganar ba wannan ba Imam al-Jazari rahimahullahu ta'ala shi kuma yace shi a wajensa ismun al-azam shine la ilaha illallah ay la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum inda aka ce alhayyu alqayyum to wannan ismullahi al'azam ke alhayyu alqayyum kaga shi ma akwai shi a cikin addu'a kuma wannan shine zancen da ibn alqayyim ya fi goyon baya lafazin alhayyu alqayyum shine ismullahi al'azam kowanne ne ko wancan ko wannan ne dai sai mutum ya kafe da addu'a da roƙon Allah har Allah ya datar da shi dan da can ake nema